يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم من سادواء أولنا يومتي نا أشرين دبوكي قوة ذو القائدة hijira ta 446 wadda ta yi daidai da 25 ga watan biyar shekara ta 2025 ta miladiya za mu yi darasi na mai can da 44 a cikin karatunmu na aljami'u sahih al-musnad na al'imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alaih muna cikin kitabul jana'iz yau za mu tashi babi na 51 باب السرعة بالجنازة نعم قال المعلم رحمه الله باب السرعة بالجنازة نعم باب السرعة بالجنازة وبالجنازة نعم باب ينجاوا دا واتو غاوا وعند مكتي wato aljanaza ita ce ita gawa ɗin aljinaza kuma shine a makarar ke daukan mutum a kai saboda haka duk biyun da shi ne wato bayan yanzu mun riga mun gama abin da ya danganci wanka da kuma abin da ya danganci abin da yake biyo bayan wanka na irin jimami da akan yi akan rashi da kuka da irin wanda shari'a ta yadda da shi da kuma wanda shari'a ba ta yadda da shi ba an yi bayani sannan kuma aka zo ake bayanin cewa maza su ne suke ɗaukan gawa ba mata ba shine hadisin ƙarshe da muka karanta to bayan ɗaukan gawa kuma sai tafiya tafiya da ita to tafiya da gawa a nau'i biyu ne akwai ɗauko ta daga daga akwai ɗauko gawar ɗauko janazar daga gida daga gidansa daga gidansu ya zuwa da inda za a yi sallar gawa sallar sallar janaza sannan kuma ɗaukan gawar daga daga inda aka yi sallar zuwa makabarta waɗannan dubbin yana daga cikin wato ɗaukan janaza kuma ladubban da za a ambata suna da alaƙa da dukkan nau'in guda biyu to nan ya ambaci ya kulla imamul bukhari rahmatullahi alaihi ya kulla babu ya ce yin gaggawa wajen ɗaukan janaza wajen tafiya da janaza ma'ana bayan an ɗauke ta na'am وقال أنس رضي الله عنه أنس شيني ابن مالك فحب من زن الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يتي أنتم مشيعون يتي كوما سوركياني كوما سورك قاواني نعم وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها كي تفيا أدبان قاور كو أباينتا كو حقود إتا كو دامد إتا كو حقود إتا وقال غيره ومن أنس كما رضي الله عنه يشي قريبا منها قريبا منها أي كسد جاور معناه كتفو كسد جاور أنت وانا غيره إن ابن حجر يشي أظنه عبد الرحمن ابن قرط عبد الرحمن ابن قرط سبو ده حديثي ديزو في سبو ده أرويتو دقا an ruwaito cewar a cikin musnad a sunan na sa'id ibn mansur mm. cewa anas da abdurrahman ibn sur ya zo janaza da yi waɗansu mutane suna gaba waɗansu kuma suna daga baya baya sai ya umarni a sauke gawar da aka sauke jana'izar sannan ya ɗauki tsakon kwani ya jefe su da su har sai da suka taru zuwa wajen su sannan ya umarni aka ɗauki gawar sannan ya ce bai na dai ha wa ha wa an yaminiha wa an ha. gaba da baya dama da hagu ƙariban min haɗin nan ai ƙariban min haɗin maƙala zai iya ɗaukan wannan shine abin da ake nufi ko kuma zai iya ta ɗaukan cewa ƙariban min ha ai kusa da gawar wato karkai nesa da ita dukkan fuskar biyu haka yake hmm. imam bukhari ya kawo wannan magana ta anas ibn malik tare da cewar shi ya kulla babin ne akan yin gaggawa wajen tafiya da jana'iza ko to ba wai yaya aina za ka tsaya ba amma ya kawo hadisin don ya nuni ga cewar saurin da aka ce da ake so a yi sauri ne ba wanda ya fita daga ɗabi'a ba sauri ne wanda ya dace da ɗabi'a kamar yadda inda za ka tsaya wajen bin gawar abu ne wanda yake dace da ɗabi'a ko kana gaba ko kana baya ko kana dama ko kana hagu tare da cewa malamai sun yi saɓani ina ne mutum ya fi cancantar ya kasance yayin da ake tafiya da gawa to sun fassara akwai waɗanda suke tafiya a ƙasa akwai kuma wanda suke tafiya a abin hawa amma wanda suke tafiya a abin hawa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisin al-mughira bin shu'ba cewa ar-rakibu khalfal janaza wal mashi haythu sha wato mai tafiya akan abin hawa to ya tafi a bayan jana'iza ya tafi a baya saboda akwai tawalu amma mai tafiya a kafa to duk inda ya so duk inda ya so waɗansu daga cikin malamai sun ce ya tafi gaba an fi son gaba saboda waɗanda suke tafiya gaba saboda duba da cewa kamar wato suna nema mata ceto ne to kaka in zaka wanda yake kake nema masa shi kai zaka gabatar da shi ne shi ya je ya neman maka alfarmar to sai a wuce gaba dan ana nema mai ita gawar ceto wajen Allah ta'ala to shine hikimar da waɗansu malamai suka ce tafiya tafiya a gaba shine yato wasu kuma suka ce ta baya ta baya abinda yasa ta baya ta fi saboda tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar ittiba'ul jana'i eh. kamar yadda ya zo haƙoƙin musulmi akan musulmi ya ambaci a kabin shi idan ya rasu da kuma ya ce man tabi a man sallar wanda ya sallar janaza sun matabi a ha sannan ya bi gawar to kaga an aka ce yana falahu qiratan yana da yanki biyu na lada to kaga an ce ya bi ta to zahirin wanda zai bi zai kasance a gaba ne ko a baya zai kasance a baya to shi yasa waɗansu suka ce a baya to amma saboda imam bukhari ya ambaci zaɓinsa yace ce zaɓinsa a nan wajen shine abinda shine ya ambaci asar dan anan kamar yadda yake tsarin imam bukhari a matsala wadda yake akwai saɓani a tsakankanin magabata to asar ɗin da ya faɗa abinda ya ruwaito daga sahabi ko tabi'i ya sanya shi shine a farkon babin ya nuna wannan shine istiyarinsa shine abin da ya zaba wato ya zaba hadisin Anas da ya ce duk inda ya saukaka kaji ko gaba ko baya to sai dai za a kayyade wannan hadisi na Anas ibn Malik wannan asar da hadisin Mughira bin Shu'ba wanda shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ar-rakibu khalfal khalfal janaza wanda yake tafiya a abun hawa to yana baya yana bayan janaza wal mashi haythu sha'a wanda kuma yake tafiya wanda kuma yake tafiya duk inda ya so to wajen gwargwadon sur'a din ba a kayyade ba me ake nufi da wannan sur'ar tare da cewa akwai hadisai da suka zo kan cewar a na inkari da aka ruwaito daga waɗansu daga waɗansu daga cikin magabata na kan cewa an wuce da wata janaza ana suna gaggawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bis sakina wato ku yi sannu wato ku yi sakina to wannan an fasa ana nufin wato tafiyar da ake da janazar ta kasance tafiya ce mai tsanani wani hadisi na abu musa ashari ne na'am marru ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin yusri'una biha faqala litakunu alaykum mustakina sun wuce da janaza suna gaggawa da ita sai ce to ku sakina wani hadisin akwai lait ibn abi sulaim wanda yake za'ifi ne to sai dai a ma'anar ta dace da cewar za mu iya fassara a sura gaggawar da ake nufi a da janaza ba gaggawa ba ce wadda za ta fitar da mutum daga haddin wato sakina da nutsuwa shi yasa a mazhabar malik kamar yadda aka ruwaito daga imam malik rahmatullahi alai yana ce aka ruwaito cewar tafiya da janaza za a yi tafiya ne irin saurin saurayi da yake tafiya domin biyan wata bukatarsa saurin saurayi ba saurin tsoho ba saurayi kuma shi ma saurayin ba mai tafiya yawon shakatawa ba mai tafiya don biyan wata bukata <laughs> ina ai ai jini wannan wai biyan bukata ake nufi me me biyan bukata shine jini a jika ba haka yake nufi ba a'a zaka zaka samu a daji ne dace me tafiya dan biyan bukata wato yana da wata manufa kamar an kira shi a gida kamar an kira shi a gida ko an yi masa waya zo muna neman ka a wajen aiki kaga wannan bukata ce zai yi tafiya yana lakayi to ka gani to irin wannan tafiyar ita ce ake so a yi wajen gaggawa da tafiya da gawa kamar haka haka imam malik ya fassara ta rahmatullahi alaihi na'am قال حدثنا علي بن عبد الله نعم علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان سفيان كني ابن عيينة قال حفظناه من الزهري يتي من حدث وانا حديثي دقاء الزهري وانا دقاء تكين وتو أسلوبي ننون الضبط دقاء مالمي eh mutum ya nuna cewar ya kiyaye wannan hadisin wato min kiyaye shi min az-zuhri daga az-zuhri na'am an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib رضي الله عنه مم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يتي أسرعوا بالجنازة كي قدقوا وجن أوك وجن تفيا لجنائزة فإن تكو صالحة إذن صالحات وتو إذن وقاور صالحات فخير تقدمونها تو أنهيري نيدا كي قبا تد إتا وإن يكو سوى ذلك باب إليه أكسين نسخك نعم khairun ha ilayhi babu ataka wannan ba fa khairun ha ilayhi to ka gani qala ibn malik ruya tuqaddimunahu ilayha fa an nasab damir ala ta'wil al-khabar bir rahmati aw al-husna ina ganin in dai ba a samu ilayhi din nan ba to ko ilayhi ko ilaiha to sai kai jara. imam barista nuskar ka tana ina yuniniya lawa ta aro eh eh a yuniniya nake nema ba ilaihi nake nema ba na ta babu ilaihi bisa ba ka ɗauko yuniniya nan almuhim kaga dai a to ibn hajar bai kawo ɗaya fuskar ba domin in kuka ci alheri ne tuqaddimunaha fa khay fa in taku salihatan salihatan fa khairun ha. to ina rabit din to sai an kaddara sai an kaddara har wato alheri ne da kuke gabatar da da kuke gaggauta ta ya zuwa gare shi a taku nusar da yake babu sai a kaddara cewa yana nan domin magana ma'ana ta bayyana wa haku ma yu'lamu ja'izun ko <laughs> eh. kama taqulu zaidun ba'da man indakuma na'am wa in yaku siwa zalika idan kuma mamacin aka wato kishiyar haka ne sabanin haka ne wato ba salihi ba fa sharrun tad'unahu arriqabikum to sharri ne da kuke ajiye shi daga wuyayewanku da sharri ne wato kuke gaggawar rabuwa da shi to wannan hadisin ya umarnin da ke cikin wannan hadisin na u ibn qudama yace wannan umarni ne na mustahabbanci bila khilafin bainal ulama ba tare da sabani ba tsakanin malamai illa ibn hazm ce shi ibn hazm ba amfani da saɓaninsa shi ya ce wannan wajibi ne na'am haka nan ma sheikh albani ya bi ibn hazm yace wajibi ne gaggawa da jana'iza ai na'am wata addu'a ake bayan an gama sallar janaza a ba shi da asali ba shi da asali kuma ai wurare da yawa ma ba a yi kila uh, waɗansu wuraren ne suke yi uh, waɗansu wuraren ne suke yi wannan ba shi da asali uh, ba shi da asali kuma wannan zai iya shiga cikin bin jana'iza da sauti kuma annabi sallallahu alaihi sallam ya hana bin jana'iza da sauti ana yin sallah daukan ta kawai ake ba tare da sauti ba ba tare da kabbarori ba irin wannan addu'ar ita ce sa'id ibn jubair yayi inkari an yi a za a dauki jana'izar sai wani yace istaghfiru lahu istaghfiru li akhikum a lokacin sai yace la ghafara Allah lak ce kai Allah kar ya gafarta maka saboda yayi bid'a yayi zo da bid'a kun ga yadda salaf suke yadda salaf suke shi irin irin irin kun san a ko'ina akwai irin masu iya yi din nan eh, eh. wai su sun saba da abun eh, to irin wannan yayi to idan da malamai wajibi ne fi inkarin irin wannan masu iya yi din lallai malamai da ɗaliban ilimi in sun ga irin waɗannan fi inkari haka sa'id ibn jubair ah, na'am wannan gaggawa kamar yadda muka ambata gaggawa ce ba mai tsanani ba mai tsanani ba yadda kada ya zamanto wata barna za ta iya samuwa ga mamacin ko wata mashakka ga shi mai ɗauka ko kuma wanda yake bi domin abinda ake nema a shi ne akwai abinda akwai mafafin da ake gudu abinda ake nema na tsabtace mamaci kafin a kai shi makabarta wani tsananin gaggawar sai ya sa abubuwan da ke cikin cikin su soma fuffutowa sai na jasa ta fita ta ɓata likafanin a shigar da shi kabarinsa a cikin dauɗa saboda haka tafiyar dole ne ta zamanto a sassauta haka dalika su masu ɗaukar in aka yi musu ta in aka gaggawar in ta yi tsanani sai ta sanya mashakka a kansu kuma addinin musulunci bai zo da wahalarwa ba bai zo da tsanani ba kaga mutane sun ɗauki gawa suna ta haiki suna ta haki sai su tsani kai jana'izar ma zai ce zai ce to ai an ce lahu qiratun in na samu lada ɗaya ya isa ba sai nayi wannan rakiyar na sha wahala ba amma in tafiya ce wanda ake yi ba ba za ta kawo mashakka din ba to kaga wannan ba zai sa a yi wannan ba abinda ake nufi maksudin wannan kada a yi jinkiri da mamaci ga gabarin aje a ne shi domin wannan jinkirin zai iya kaiwa ya zuwa ga yin alfahari da kuma takama wajen tafiya wajen tafiyar in aka ce ba za a yi gaggawa ba wannan zai iya kaiwa ya zuwa ga takama sai a rinka tafiya kafa ɗaiɗai saboda ana jin ana ɗauke da wani babba ne da wani wanda ake ji da shi ta ce wannan jana'izar waye ai wannan ne ana tafiya a hankali a hankali kamar yadda suke yi irin jana'izar shugabanni yana za ga tafiyar mata daban ce kuma abin ta kai ce hatta shugabanni na musulmi na waɗansu ƙasashen za ga haka ake musu a ɗauke su a kan in ma an in sojoji sun ɗauke su suna wata irin tafiya a sansandare a tafiyar ba mai gaggawa ba a hankali to duk wannan ya saba da tarbiyyar addinin musulunci saboda wannan nuni ne ga cewa wani alfahari ake yi da jiji da kai da nuna kan cewa shi wani ne bayan kwa mutuwa ta nuna kan cewa kai ba komai ba ne na'am na'am na'am eh eh ana yi kafin a fara wanka ana mammatsa cikinsa don abubuwan da ke ciki ya fita ya halatta kafin a yi masa tsarki kafin a fara masa wanka dama za a yi masa tsarki kuma shi yasa muka faɗi ra'ayin al'imamun hassan albasri muka faɗa cewa kafin a sa mamaci a kan littafani bayan an shimfiɗa to a ɗauko famfas sai a sa sai ya zamanto a nade masa famfas ɗin musamman idan ana gudun kan cewar wato wani abu zai iya fito amma shi alhassan albasri ma mutlakan ya ɗauki wannan yana daga cikin tsarin tsarin tufar jana'iza eh, kuma akwai hikima a cikin wannan mun ambaci wannan ko a lokacin na'am na'am dukkan inda aka ɗauke ta saurin da za a yi ha wajen shiryawa a'a wannan fa ana sauri ne wajen ɗaukan jana'iza wajen tafiya da ita shi yasa nake tafiyar iri biyu ce eh, eh, wajen tafiya iri biyu ce wannan wajen tafiyar ce amma gaggawa wajen binne ta da rashin jinkiri a wannan wata ma'ana ce za ta zo a babin da za mu zo a gare shi yanzu insha Allah to kuma wannan ya nuna kan cewar daga to a cikin wannan hadisin akwai cewa mustahabbi ga matsalar da kawo ibn hajar ya ambace ta istihbabul mubadarati ila dafnil mayyit yin gaggawa wajen binne mamaci ana son a gaggauta binne mamaci saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita da na'izar tana cewa qaddi fa khairun tuqaddimunaha ilayhi alheri ne kuke saurin kai ta zuwa gare shi barin duniya wanda yake salihi in za a in ya mutu inda za a kai shi alheri ne fiye da abin da yake da shi a nan duniya saboda haka jinkirin ba shi da ma'ana a gare shi sai dai idan jinkirin ya zamanto cewar domin tabbatar da rasuwar ne domin idan ana so a tabbatar cewa ya rasu ba a so a gaggauta yayin da ake shakkar rasuwarsa kamar irin wanda ya mutu da ciwon ciki ko wanda ya mutu da da shanyewar jiki wato al-mafluj shine wanda ya samu stroke wanda ya shiga koma hmm, wanda ya shiga koma dan ce yu bai riga ya mutu ba dogon suma ne to amma tahdidi da waɗansu malamai suke cewa cewa wanda ya mutu da irin wannan sai an jira ya wuni ya kwana kafin a je a binne shi to wannan tafidin da ake da wuni da kwana su shagbin ba suka ce babu dalili a kansa sai dai dama ba istisani ne malamai suka istisani ne a bisa abin da yake gare yake da su yake a wajensu na ilimi suna ganin cikin wuni da kwana alamar cewa tabbas ya mutu ko bai mutu ba za ka iya bayyana amma yanzu yayin da ake da likitoci za a iya zuwa a sami likita ya zo ya tabbatar kan cewa ya rasu shi yasa kun ga kamar kasar da kamar irin kamar kasar saudiya su babu yadda za a da yake makabarta sai da dan sanda hmm? makabarta sai da dan sanda in aka zo da gawa za a shiga da ita makabarta sai ka kawo takardar izinin abin ne ka sai da takardar izinin abin ne ka ba za abin ne ba sai da takardar kuma wannan takardar kafin sai ka je da kafin ka same ta sai ka zo da shaidar likita ya yi akan cewa gawar ta mutu su hakikatan ta mutu sannan ka je ofishin da ake bayar da izinin sannan a baka sannan ka je ofishin sannan ka je na'am sannan ka je ofishin 'yan sanda eh, wajen dpo wajen headquarter 'yan sanda su buga a baka sannan za a kyale ka shiga da gawar cikin makabarta to amma idan aka tabbatar da cewa wato mutum ya mutu to an fi so a kaddamar a mustahabbi ne a gaggauta binne shi saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa khairun tuqaddimunaha ilayhi to me to kuma a riwayar fa khairun tuqaddimunahu ilayha ita kuma fa ta zo da wannan riwayar ibn malik ya ambace ta fa khairun tuqaddimunahu ilaiha hmm? na'am ita gawar wato a'a in ka fa khairun tuqaddimunaha ilaihi alheri ne da kuke da kuke kai gawar zuwa gare shi amma kuka ce fa khairun tuqaddimunahu ilaiha alheri ne kuke gawo kuke gaggautar da shi ya zuwa ga gawar eh to baka faɗa daidai ba na'am kuma a cikin wannan hadisin ibn hajar ya ce wannan hadisin ya nuna mana cewar a guji zama da mutane a guji zama da mabarnata da waɗanda ba salihai ba ta ba a guji zama da waɗanda ba salihai ba da mabarnata eh sharrun tad'unahu an riqabikum ku rabu da shi kuna kokarin ku rabu da shi to wanda yake ya mutu an ce ku rabu da shi to eh, kenan kaga wanda yake da rai bai nuna kan ku saurin ku rabu da shi ba saboda haka mutanen banza a guje su mutanen banza a guje su to kuma yanzu mu jinsin mutanen banza iri-iri ne akwai mutanen banza na hakika akwai na virtual ko ko ba haka ba akwai na virtual wanda zaka yi ta haduwa da su a TikTok zaka haɗu da su a Instagram zaka haɗu da su a WhatsApp zaka haɗu da su a ina ne dukkanin su wato sharrun tad'unahu an riqabikum sharri ne kuke rabuwa da shi to zaka je ka kai kanka wajen masharranci kuma wannan yake tun da ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya nuna akwai rashin arziki ga waɗanda suke ba salihai ba wanda kasancewa tare da su kasancewa tare da su sharri ne da ya wajaba mutum ya rabu da shi saboda baka san irin bala irin rashin arzikin da yake sauka sanadiyar su ba rashin arzikin da yake sauka sanadiyar su wannan ya ɗaya daga cikin manyan dalilan da malamai suke cewa bai halatta ko da mutum baya shan giya ya zauna akan teburin da waɗansu suke shan giya tare da shi suna shan giya shi yana zaune shi baya shan giya hmm? amma kuma gashi ana ta sha kuma waɗanda suke sha ɗin ba waɗanda zai iya musu wa'azi ba ne kar su sha alal misali kafirai tun da kafirai alal ƙaul da kan cewa ba a yi musu fitabi da furu'in shari'a ta gaba za ka ce ka daina shan giya ba bayan ba shi da imani ka ce masa ya imani maimakon ka ce ya daina shan giya to kaga in yana shan giyarsa a cikin shari'a ba a hana shi ya keɓance ya rinka shan giyarsa shi shi kaɗai ba to ya keɓance yana shan giyarsa shi shi kaɗai kai ka je ka same shi to kar ka zauna tare da shi yana shan giyarsa saboda wannan baka san irin sharrin da zai iya zuwa maka ba saboda ya zamanto cikin mutane waɗanda suke ahlul batala na'am Babu قول الميت وهو على الجنازة قدموني باب فتن ممتي الحالي ينا كنتي أكن قدم جنائزة yana ce a kaddimu ni fadinsa da yake cewa kaddimu ni ku kai ni ku kai wato ku gabatar da ni na'am qala haddathana abdullahi bin yusuf na'am قال حدثنا الليث الليث ابن سعد قال حدثنا سعيد نعم سعيد ابن أبي سعيد المقبري نعم بابان ساكني أبو سعيد المقبري أي إسنادي مدني بناتف البصرة نعم نعم أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه شوى يا أبو سعيد الخدري صحاب من الله صلى الله عليه وسلم شيء سعد ابن مالك ابن سنان نعم قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا شوى إذا وضعت الجنازة إذا أكا أجي جنائزة فاحتمل وتقاوى نعم فاحتملها الرجال على أعناقهم سنم مزعجي سكت أوكيت أكن ويا ينسو فإن كانت صالحة قالت فإذا صالحة شيء قدموني قدموني كقبا سدني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها قالت يا ويلها يا ويلها يا كيتنتا أين يذهبون بها ماذا تجد إتا يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان دكا وانا أبينا جن صوت ناتفيق أن أدم ولو سمع الإنسان لصائق دا دان أدم زي جي صوت لصائق دا يا مچي وكما دا يا سومنشي سوما دا زي كيشي زوا جمتوا wannan shi ne abinda yake nuna shi ma yana nuna mai yana nuna gaggauta wato tafiya da jana'iza inda yana cewa tana cewa kaddimu ne kaddimu ne haka ake so saboda haka a biya mata bukata bikin da saliha ce a gabatar da ita to wajen wannan annab sallallahu alaihi wasallam da yake yasma'u sautaha kullu shay'in kowane abu yana jin sautin wajen fahimtar wannan magana qalat da annabi sallallahu alaihi wasallam yace qalat za ta ce qaddimuni to malamai wajen fahimtar wannan sai suka kasu kusan kashi uku waɗansu suka ce ruhin ne yake wannan magana ruhinta ne yake wannan magana waɗansu kuma suka ce Allah yana dawo da ruhin jiki ne sai ya rinka wannan magana amma da magana wanda ba wanda zai iya ji kamar yadda ake dawo da ruhi jiki yayin da za a yi tambayar kabari waɗansu kuma suka ce a jikin ne Allah yake sanya masa ikon nuɗuki ya yi furuci da sauti da ba wanda zai ji da ai da sauti da dukkan wani halitta zai ji sai ɗan adam hmm. amma ma'ana ta biyu ba'i yana buƙatar dalili kamar yadda aka samu dalili akan na kabari cewa za a dawo da rai jikin sannan ya wannan magana na kabari nafsi ya zo a hadisin albara amma wannan ihtimal ne yana buƙatar dalili saboda haka ko dai ɗayan biyu in ma dai a ce ruhin ne yake magana wai ma kuma a ce jikin ne Allah yake sanya shi yake yin magana maganar da kowa zai ji ban da ɗan adam ala ayi halin wani yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke gaskatawa tare da ba mu san kaifiyarsa ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine as-sadiqul masduq shi ya ambata mana kuma kuma gaskata kuma wannan ya nuna cewar wato shi wannan sautin ga wannan sautin an ce da mutum zai ji da zai suma wannan sautin iri biyu ne ko akwai na salihi akwai na wanda ba salihi ba saboda na haka na salihi su zai zama to kururuwa mai tada hankali mai tsoratarwa na amana wanda ba salihi ba fa to me zai sa dan adam ya suma daga jin sautin bayan akwai sauti na salihi na'am bala'in da masifa na wanda ba salihi ba to idan salihi ne fa na salihi ne ya ji eh a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zai ji su ma zai sawa'un na salihi ne ko na tunda gashi ai a yasma'u sautaha sai dai in zamu zamu mayar da yasma'u sautaha zuwa ga wanda ba salihi ba ko wanda ba salihi ba yasma'u ha, amma an muka mayar da shi zuwa ga asalin idza wudi'atil janaza fa in kanat hata zai iya daukar salihi da ai duk maganar akan janaza ne shine asalin damiri idan wato idan muka dauke shi zuwa ga cewa ba ba ce. to wannan a bayyane yake cewa wato razanin kururuwar da take saboda ta ga azaba ran wannan kururuwar da ran yake yi saboda ganin azaba shine zai sa shi da mutum zai ji wannan sautin sai ya mutu amma muka ɗauke shi akan ma'anar guda biyu idan salihi ne me zai sa ɗan adam ya mutu fasalin ya wato aji saut wato matacce yana magana dan adam ya ji wannan wato sai ya mutu sai ya mutu ko ba mai tsoratarwa ba ne wato abin da imautarwar imautarwar da zai shiga yayin da zai ji matacce ya yi magana sai ya mutu hmm. ta sha'anin rayuwa bayan mutuwa tashin hankali da Allah zai yaye mana hisabi eh, fa kashafna anka aka fa basaruka al-yawma hadid min yaye maka labulan naka yanzu ganin ka mai kaifi ne yayin da aka ce mutum ya mutu a sha'anin ba wasa bane na'am hmm. eh to shi irin wannan magana ce malam zai suna ya dawo da rai oho wato ba wai zai ba shi a ah, wannan ai amace yake yake magana sai bi durai an dawo masa da ransa ne wannan ba dawo masa da rai akai ba gawar malam uzair akwai bambanci na'am eh sai a a wai a ce ma wanda akwai irin wanda aka tashe su suka eh sai bi durai na'am isal bakara eh na'am mu ci gaba amma dai wannan dai shine taujihin bayan biyun sai kuma a hadisin in aka binne mutum idan aka binne mutum cewa yayin da mala'iku suka zo suka samu wanda ba kafiri ko fajiri suka yi masa kambaya bai amsa ba za su doke shi da wata gudumar karfe dukan da zai yi kururuwa da a ce mutane da aljanu za su ji da sun mutu sai aka ce har da aljanu amma a nan ba a ce da aljanu ba kun ga akwai bambanci tsakanin biyun ko? Hmm. Eh. shi wato zancen mamaci da abin da aka ambata yana ba wanda zai mutu daga jinsa ya suma sai dan adam domin bai saba da jin zancen mutum zancen gawa ba amma azabar kabari kuwa azabar kabari kuwa kukan da mai da wanda ake ma azaba zai ji abu ne wanda yake la mutum wala aljan ya saba jinsa ko aljani bai san wannan ba shi yasa da zai ji shi ma mutuwa zai aljan din to Allah saboda hikimarsa sai ya ɓoye jin wannan sautin daga mutane da aljanu Allah ka kiyashe mu na'am babu man safa safaini aw thalathatin ala aljanazati khalfa imam babu wanda ya sau biyu ko sau uku wajen sallah akan jana'iza bayan liman na'am qala haddathana musaddad مسدد ابن مسرهد عن أبي أوانا عن أبي أوانا وضاح اليشكري عن قتادة دقى قتادة ابن دعامة السدوسي عن عطاء دقى عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله دقى جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما دشيد بابا عبد الله بن حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla ala najashi yayi ma najashi sallar gawa sallar jana'iza fa kuntu fi sati thani aw thalith na kasance a sahu na biyu ko sahu na uku hmm. to kun ga nan ya kawo cewar wato ayi ta'addudin sahu wajen sallar janaza hmm. ba tare da bayyana wato ko akwai wata falala akan yin haka ba cewar annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi haka to duk da babu babu hadisi da ya isa da ya cika a matsayin falar wato a a a a a a ba hadisin da yake sharaɗinsa da yake bayyana falalar mujarradin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ya nuna falalar wannan saboda kan aka tashi sallar gawa komai karancin mutanen ayi yi sahu biyu ko sahu uku shine maksudin bukhari domin gashi jabir ya ce shi haka aka yi to sallar da aka yi a kan najashi shi ne sunansa as'ama shi ne sarkin habasha an najashi lakabinsu ne kamar yadda ake ce ma fir'aun lakabin sarkin misra da kaisar lakabin shugaban rumawa da kisra lakabin sarkin farisawa to sarkin habasha shi kuma najashi ake ce masa amma sunansa as'ama ko sahma fuska biyu wajen wajen abin nan sunansa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa salla alal ghaib ya masa salatul ghaib shine wannan hadisin wanda yake nunawa ya masa salatul ghaib ya a shekara ta tara bayan hijira za a cikin watan rajab za a tafi yakin tabuk kafin a fita yakin tabuk annab sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbai rasuwan najashi ya fita da su zuwa baƙiya a baƙiya makabartar baqiya yi a nan suka yi sahu ya musu sallah ya ce ɗan uwana ku ya musu a wata ƙasa mani sanciya ku tashi ku yi masa sallah to a kan haka malamai suka suka wannan ya zamanto asali ga waɗanda suka ce yin salatu alal ga'id sunna ne ya halatta a yi sallah alal ga'id ba tare da wani tafsili ba mutlakan ne mazhabar a shafi'iya da hanabila in ya mutu a wani waje sai a yi masa sallah ko da a can wajen an yi masa sallah mazhaba ta biyu kuma suka ce ba za a yi masa ba to sai dai sun yi bambanci makruhi ne ko muharram kauli biyu a matabar mali sawa'un an yi masa sallah ko ba a yi masa sallah ba in dai baya nan ba za a yi masa a yi ba suka ce wannan ta annajashi suka ce wannan hususiya ce suka kawo dalilai a babu majal din da za mu ambata watakila daga baya in muka zo da yake Imam al-Bukhari zai sake ambata wannan hadisin sai mu ambata ƙauli na uku wanda yake shine ikhtiyar shine zabin su Sheikh islam Ibn Taymiyyah da su Ibn al riwaya ce a mazhabar Imam Ahmad da kuma ra'ayi ne a cikin kauli ne a cikin mazhabar Shafi'i cewa idan shi wanda ya mutu al yana waje wanda yake ba a yi masa sallah ba ko babu musulmi da ake kyautu san ba a yi masa sallah ba su sai a masa salatu alal ghaib eh to shi na jashi ai babu tabbas cewa babu musulmi tare da shi sai da riwaya waɗansu sun kawo wannan aka ce me ya sanar da muna buƙatar riwaya mu tabbatar ba a yi masa sallah ba a wajen ko babu musulmi ko kuma akwai musulmin amma ba su san ana salatu janaza ba na'am eh zai iya iya yiwuwa haka cewa har bayan su ja'afar sun toho ba a san cewa yana musulunci ba saboda haka wannan zai iya shi yasa su ibn taymiya suka zaɓi wannan kauli za su ɗauki kes ɗin na jashi akan haka waɗansu kuma suka ɗauke shi cewa a'a babu dalili akan wannan amma ba a samu wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa salatu alal ghaib ba an ce ya yi sallah alal ghaib kan muawiya ibn muawiya al amma ibn hajar a tarjamar muawiya laifi ya bibi dukkan riwayoyin da suka zo ce ba su inganta ba bai yi ba hakanan nan malamin tarihi amma ba a yarda da shi a wajen hukunce hukunce to kuma wani yana da alaka da hukunci yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mazaid ibn harisa da ja'far ibn abi talib salatul ghaib wanda suka mutu lokacin yakin mota. to kaga yakin mota kafin yakin tabuk ne saboda haka kenan an yi salatu alal ghaib tun kafin najashi amma wannan riwayar bata inganta ba saboda waqidi ba a karɓansa in yace ce maka ga inda aka yi yaƙi kaza ga inda aka yi yaƙi kaza sai a yadda amma in ya kawo maka wani abu na hukunci ba za a karɓa ba eh. haka wai ke ka'idar su kenan wajen malaman hadisi saboda haka dai salatu alal ghaib ta ke tsanta ne da annajashi to kuma a kaulin su ibnu taymiya shine mafi karfi cewa wanda ake masa wanda ya rasu a waje da ake kyautata zaton ba a yi masa salatu alal salatu janaza ba ko kuma in ma an yi masa salatu alal janaza wataƙila babu wani ajadi na musulmi na kirki da suka yi masa kamar a ce mutum ya mutu a cana a rasa ma ba a san watakila a wajen da ya mutu din ma watakila mutum ɗaya ne ko biyu ne in ma an masa sallah to a cikin irin wannan za a yi masa salatu alal ghaib wannan shine kaulin su ibn taymiya wannan asali ne akan wannan mas'alar wallahu ta'ala a'la na'am babu sufufi alal janaza babin yin sahu sahu wato sahu da yawa akan sallar janaza na'am qala haddathana musaddad na'am ibn musarhad قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع نعم قال حدثنا Mamar معمر شنو ابن Rashid. عن الزهري دقى الزهري عن سعيد دقى سعيد شيني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عنه قال يتي نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم يا سند صحبا فمتور نجاشي ثم تقدم سنن يوشي قبا فصفوا خلفه سهو سهو أباينسا فكبر أربعة فكبر ركعه دو to wannan dan ya nuna cewar yin sallah a cikin janaza ana so a yi sahu da yawa akwai hadisin malik ibn hubaira wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alaihi salasatu sufufin faqad aujab wanda duk sahu uku suka yi masa sallah to ya tabbatar ma da kansa wato samun ceto ya tabbatar masa da kansa a samun ceto bi ma'ana ya wajabta ma kansa samun amsawar addu'arsa a wata riwayar illa gufira lahu sai an gafarta masa sai an gafarta masa to a bisa wannan shine shi yasa Malik ibn Hubaira sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne idan yazo zai sallar janaza sai ya tabbatar an yi akalla sahu uku sai ya raba mutanen sahu uku komai rashin yawan su ko da akwai fili ne yawa ko da akwai fili ne yawa to sai ya rarraba su ko da akwai fili ne yawa da zai yanda zai iya ishe su ci sahu daya sai ya raba sahun ya zama zamanto an samu akalla sahu uku saboda wannan hadisin ko wannan hadisin a tirmidhi ya hassana shi haka zalika ibn hajar da al-imam an-nawawi duk sun hansara shi dama abinda ake gudu a cikin riwayarsa wanda waɗansu malamai suka raunana hadisin saboda shi shine ibn ishaq ya ruwaito shi bai bayyana cewa haddasa na ko sami'tu ba amma a musnadur royani kamar yadda sha'ib al-arnaud ya faɗa ya bayyana at-tahdith a ciki to wanda ya nuna wannan akwai abin da ake so kenan wani ya daga cikin fikihu na mutane in za a yi sallar gawa a ga kan cewa sun rabu sun yi sahu-sahu idan mutane suka ga ba a yi wannan ba ko aka sahu ɗaya ko sahu biyu bai kai ukun ba saboda aiki da wannan hadisin sai a yi mutane faɗakarwa kan akalla a yi sahu guda uku na'am haddasa na musulim قال حدثنا مسلم الفراهيدي نعم قال حدثنا شعبة نعم ابن الحجاج قال حدثنا الشيباني الشيباني أبو إسحاق عن الشعبي لقى الشعبي آمر نعم قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ cewa manzan wanda ya halarci manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bani labari cewa ya zo wani kabari wanda yake shi shi kadai fasafahum وكب... يمسته وكبر أربعة يمس كبر يكبر كبر أهدو قلت من حدثك قلت يا أبا أمر وبابو أتكت بابو أتكت يا أبا أمر تو <laughs> قلت من أخبرك فيني من حدثك وعباك العباري فوكما يا أبا أمر شيني الكنية الشعبي نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما يتي ابن عباس رضي الله عنهما to ka gani a nan wajen shima ma fasaffahum sai musu sahu sahu zahirin fasaffa shine ba baya daukan sahu daya ta'addudi yake dauka to ka gani wannan yayi sallah ne akan kabari wanda yake babu kowa a wajen shine A wanda aka binne shi da daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba ba a gaya masa ba yake a nuna masa kabarin wanda yake sharan masallaci din nan na'am qala haddathana ibrahim bin musa na'am al-ashyab qala akhbarana hisham bin yusuf hisham ibn yusuf أن ابن جريج أخبرهم سوى ابن جريج عبد الملك ابن عبد, ابن عبد العزيز ابن جريج يا باس العباري قال يتي أخبرني عطاء يتي عطاء يا كرم من حديثي أنه سمع جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنهما يقول ينا سوى قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قد قد توفي اليوم رجل صالح من من الحبش a yau ɗin wani mutum salihi daga mutanen habasha ya rasu fahalun mafasallu alai ku zo ku yi masa sallah ƙwale fasafafna jabir ya ce sai muka yi sahu fasallan nabi sallallahu alaihi wa sallama alai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam masa sallah wa hannu ma'ahu sufu wa na hannu sufu wa hannu ma'ahu sufu sufu kai yau dai an samu saɓani tsakanin mutane a dan a dan nusar imamu barin shafi wani hannu sufu babu ma'ahu ko ba mu so ina roƙon ku ku rinka kawo yuniniya ba bayan Allah ku rinka eh to muka yi sar wa nahnu sufu alhali muna sahu sahu na'am قال أبو shahidi akan أكون na'am قال أبو الزبير نعم عن جابر abu zubair ya ruwaito daga jabir kuntu fi sati tsani na kasance a sahu na biyu ga a wancan hadisin Afa ya ce sahu na biyu ko na uku hmm. wanda ya nuna kan cewa shakka ne daga Afa. Hmm. amma a nan abu zubair ya yanke hmm. cewa yana a sahu na biyu ne eh, to kaga da Allah irin wannan yadda sahabbai suke kiyaye wannan abubuwa sallah ce guda ɗaya aka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari bayan shekaru masu yawa amma saboda abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam inda ma yake a cikin sahu ya kiyaye inda ma yake a cikin sahu ya kiyaye annabi ne fa suke rayuwa da shi annabin Allah fa shi shi kadai ne fa ba za ba a taba kamar ba za a sake kamar sa ba sau da haka ta yaya za a yi a ce wani abu nasa sun yi sake da shi saboda haka haka suka isar an kiyaye wannan al'amari sai dai waɗansu ga kan cewa waɗansu sun manta kamar shi a fa'a ibn abi raba zai iya zaman cewa ne ya manta shi ne ya ruwaito Fakuntu, fi safi na kasance a tsawo na biyu a wisali ko na uku ko kuma ya zaman cewa zai iya yiwuwa kan cewa yayin da Jajir ya gaya ma fa yana shakka zai iya yiwuwa shi ma amma yayin da ya gaya ma abu zubair bai yi shakka ba to a cikin wannan hadisin ya nuna cewar waɗanda suka fita su sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mutuwar najashi din suna da yawa domin a waje ne tunda ya fita da su nan bai nuna inda ya fita da su din ba amma kamar yadda zai zo a cikin babin da yake gaba cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da ya fita da su zuwa al buthan baƙi a can afwan a riwayar ibnu majama na wannan hadisin min tariq abdulala a'la an maamar fa kharaja wa ashabuhu ila al fa saffana sai fita da sahabbansa zuwa ga baƙi muka yi sahu a bayansa to amma malik shi a nasa hadisin tunda ai hadisin zuhuri ne malamin su malik ne shi malik sai ya ce fa da bihin ilal musalla sai ya fita da su ya zuwa ga filin masallacin idi ya fita da su zuwa ga masallacin idi albaƙi kuwa albaƙi kuwa makabarta ce ina ne ya fi a ce ya fita da su ya yi sallah a makabarta ko ku a masallacin idi eh filin idi filin idi eh? malar ruwan kace kai kuma makabarta yana sallah a makabarta ne yana sallar janaza a makabarta shi yasa waɗansu suka ce baƙi ɗin nan walmuzadu bil baƙi baƙi ibutahan magangarar buthan da suke kusan da batsi da ai batsi din wata irin bishiya ce kuma sannan malik wanda ya saba masa a riwaya ba dan madina bane dan basra ne ma'amar shi malik yace yace musalla shi kuma ma'amar yace baqi hmm, kuma akan hadisin malamin su dan madina maganar wa za a karba malik dan madina ne malamin ma dan madina ne saboda haka sai a karɓi da wayar mali ko ba haka ba saboda haka wannan yake karfafa kan cewa ya fitar da su ya zuwa ga filin idi menene hikimar aka ce hikimar saboda yawan su sun yi yawa yawan da watakila masallacin ba zai ishe su ba amma wannan zai iya zama waɗansu sun kafa hujja da wannan akan cewa ba a sallar janaza a cikin masallaci tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da su ya zuwa ga ya zuwa ga a filin idi to wanda yake wannan a kaulin malikiya ne da alhanafiya sai dai wannan kaulin yana da rauni da yana da rauni dalilin sa kuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yayi sallah akan Suhail ibn al-Bayda a cikin masallaci shi yasa yayin da Aisha yayin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas a can baqi a can yake irwa yayin idan mutum eh, kun san hanyar da mahajjata suke yi in za su je in za zulhulaifa ba akwai wani kari ba wanda an yi gada yanzu a wajen to wannan kwarin nan ake ce ma irwa a nan gidan sa'ad ibn abi waqqas yake a nan wajen gidan sa'ad ibn abi waqa take a nan unguwar to lokacin da ya rasu a kan kafadin mutane aka ɗauko shi tafiya ce ana cewa mul goma to watakila mul goma na can amma mu a yanzu a nan wajen bai kai mul goma ba haka aka so da shi har cikin madina to da aka zo da shi kafin a kai shi baqiya a binne shi sai aisha radiyallahu anha ta ce a shigo da shi masallaci ta yi masa sallah sai sahabbai suka yi mata inkari ce mutane suna da saurin mantuwa a cikin masallaci annab sallallahu alaihi wasallam yayi ma suhayl ibn al-bayda sallah ta kafa hujja da wannan sai aka sallama mata sai aka sallama mata saboda haka wannan shi yasa ya halatta ai sallah gawa a cikin masallaci waɗansu daga cikin malamai suka ce wai ba a yi saboda gudun fitowar najasa an lullube shi da sauransu kuma gashi akan gadon sai dai idan irin mamaci ne wanda yake jina-jina mm, irin na accident to saboda gudun a ɓata masallaci to wannan sai a guji shigo da shi cikin masallaci din a'a ta yaya an mm. eh. eh. to kuma sai karfafa masabar malik ai sai ya raunana shi malik wannan irin hujjojin shafi'i kenan wajen rusa amalu ahlul madina <laughs> irin hujjar shafi'i kenan yace zai ce amalu ahlul madina an saba ba a yi ba a yi saboda haka da aisha ta zo ta kawo hmm? an yi mata inkari ba sallama mata aka yi ba amal ahalin madina bai rushe ba eh يا روسو كوني روسو نعم باب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك